الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تزامي حلقة زامي درسي نتلاتين دقاء أتكن درسا مدمكي أتكن القواعد الكبرى نا العز ابن عبد السلام رحمة الله عليه muna cikin ka'idar idan wato sifar adala ta gagara aka gagara samunta cikin masu jibinta al'amarin al'umma baki daya ko kuma wanda ake nada su domin kula da wani abu da ya shafi waɗansu ɓangare na al'umma a to sai a nada wanda yake mafi karancin fasikanci wannan ita ce ka'idar to ta a ƙarƙashinta akwai misalai mun yi misalai biyu yanzu za mu shiga misali na uku na'am a ramma الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المسلم رحمه الله المثال الثالث نعم يتي المثال الثالث مثالي مثالي نأكو أن تتأذر العدالة في ولاة wulati al'aitam ya zamanto sifar adala wato ta gagara samuwa a masu jibintar lamarin marayu wanda ake danka ake duka danka musu dukiyar marayu su kula da ita to wanda ya fi karancinsu a fasikanci sai yake banta da a naɗa shi domin wannan sannan kuma a biyar da shi da wanda yake mafi karanci a fasikancin daga gare shi domin tsare wani bangare na dukiya shi ya fi bisa a watsar da ita gabaki daya to misali idan dukiyar marayan dubu ce kuma wanda yake mafi karancin wato mafi karancin masu jibintar lamarin marayan a fasikanci mafi karancinsu a fasikanci zai yi ha'inci a ɗari daga cikin dubun amma kuma zai tsare ɗari tara zai tsare sauran Don haka to a nan wajen ba zai halatta a bada dukiyar ga wanda yake zai haye inci a cikin 200 ba da abin da ya sama da haka wato wannan ana kaddara kan cewa wanda yafi wanda yafi yawan fasikanci zai fi yawan ha'inci shine takdir eh. amma wannan ai ba koyaushe bane zai zama haka ko za a iya samun ko da yake yawanci fasikancin da ake ambato shine fasikancin da ya fi alaka da wato cin amana eh, to shi fasikanci a cikin a sauran abubuwa na laifuffukan jawari laifuffukan gaba yawanci waɗannan alama ne akan cewar zai fasikanci a wajen amana ah, tunda ah, saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. a da yace la imana liman la amanata lahu saboda ka kaga imani alama ce ta amana hmm. saboda ka sifofin imani cikar imani wannan abu da yake nuni ne akan tsayawa da haƙƙin amana hmm. na'am misali na hudu rashin sifar adala a cikin masu kiran sallah da limamai an ga wani alkali mana da shi ba shi ne ba alhukamu idan ta fawatu fil fusuk addamna aqallahum fusuqan to zan dawo kan limamai da ladane na'am to sai mu kaddamar da fasiki akan wanda yafi tsananin fasikanci saboda samar da abubuwan maslaha gwargwadon iko eh, ba za a ce ba za a shikenan sai a hakura da kowa ya koma gida ya sallah saboda sifar da ake nema a cikin limamai babu ita sifar da ake nema a cikin ladanai babu ita sai a daina kiran sallah Eh, a shi ne ai asali akan duk wanda za a to ba ana amince masa ba akan lokaci ya zamanto a ƙarahun kuma ya zamanto shi ne afsakuhun eh wato a nan gaskiya abin dubawa ai a kamar yadda aka ce kaga shi yasa waɗansu daga cikin shi yasa kamar malikiya da shafi'iya suka yi tawilin aqra'uhum da cewa afqahuhum ne saboda sifar qira'a a wancan lokaci wanda yafi karatun alqur'ani shine yafi ilimin addini kuma wanda yafi ilimin addini shine yafi istikama a cikin a cikin rayuwa tunda kaga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faquhu saboda haka samun ilimin addini shine unwanin istiqama a addini to kuma a wancan lokacin karanta alkur'ani shine alamar fiqhu a cikin addini tunda kamar yadda ibn mas'ud ya ce ba sa karanta ba sa in suka karanta aya goma suka haddace ba sa wuce ta sai sun san abin da ke cikin ta na ilimi da aiki eh. to so kaga so wannan sura sura ce wadda take idan ya zamanto cewar to idan ya zamanto kan cewar ga fasiki ya mahaddacin alkur'ani kuma yana da tajwidi yana da tilawa amma ga mai addini shi ko ba shi da tajwidi ba shi da tilawa sai an kura da shi wajen sallar shi mai addinin ba shi mai addinin ai mai addinin shi za a kaddamar saboda wannan wilaya ce ta addini ba haka ba sai a raina sallar hmm? a ga liman an zo an yi karatu da shi ya zo ya ba da sallah sannan ya fito ya tafi gidan giya hmm? mamu da suka biya bayansa suka yi sallah sai su haɗa shi a gidan giya na'am a ah, wannan ai ba abin nan eh, wanda bai iya fatiha ba shi wannan ina a ah, ba za a gabatar da shi ba in bai iya fatiha ba haka yake shi nake cewa a ah, malamai sun kasu kashi biyu wajen fassara wannan hadisin imam ahmad da malaman zahiriya suka dauke da malaman hadisi suka dauke shi a zahirinsa wanda ya fi hadda alkur'ani da iya karatu shine ya cancanci a gabatar su kuma malik da shafi'i suka yi masa fassara suka ce abinda ake nufi wanda ya fi su sanin fikihu hmm, shi ake nufi za a kaddamar da shi akan wanda ya fi hadda qur'ani saboda a da a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi sanin alkur'ani shine ya fi kuma fa ilimin fikihu

wanda ya fi karatun ƙur'ani ubai amma kaga ba a bi wannan ka'idar ta yi umar kauma a ƙara'uhun ba sai zamanto sai na abubakar shi ne yake limanci haka zamanin to amma kuma za a ce wannan eh amma kuma gashi an ce eh, bai kai ubayu ba yana da nasa abin da nake faɗa inda za a ɗauki wannan hadisin wannan ya kuma lawa mm. da kokarin abin nan ah. to aka zo gabatarwa in aka wannan a ƙara'u hannu ba ah. da ya wata amma zai kasance shi wancan mm. shi ma yana da eh, hadda mm. amma yana da fikihu fiye da wannan sosai a gabatar da shi ne bayan kuma ba shi ne a ƙara'u ba ba kuma shi ne a ƙara'u ah. to inda ba ka aiki da zahirin lafazi ba kenan ka yi tawili ka fassara wa? a ni ban ki ba ai cewa in aka yi fassara haka ne amma abinda eh, su su imam malik daga cikin abinda suke dubawa din shine wannan kabiyar cewa ga abubakar ga hulafa'u su suke da sallah bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubayi shine aqra'u kaga ba kaddamar da ubayi ba to amma wannan za a iya cewa wannan saboda wani wata mahanga ce ta daban mece ce wannan mahangar shine abin da sayyidina ali ya faɗa ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai muka ga a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddama akan al'amarin addinin mu sai muka kaddamar da shi akan al'amarin duniyar mu shine abubakar to al'adar hulafa su ne suke yin sallah saboda haka kaga sai ya zamanto wannan an yi istisna'i da aiki da wannan hadisin na ya ummul qauma sai ya zamanto wannan idan ya zamanto ba waliyul amr ne in waliyul amr ne shi ne zai limanci ko ba a aqra'u ba kamar yadda idan ka je gidan mutum layu Amar rajul fi sultanatihi ba a limancin mutum a gidansa yanzu ba za ka je dan kai gwani ne ka je an soke ka a gidan mutum za a yi sallah sai ka ce lalle kai za ka yi limanci ba shi zai limanci sai dai in ya baka izini kaga ba akwai istisna'i na wannan hadisin na'am al al khamis misali na hudu na biyar mun yi na hudu idan tafawatat eh, rutabul fusuq fi haqqi al-a'imma to idan wato a matsayin matsayin fasikanci dar wato martabar bai kamata a ce ma fasikanci martaba ba wato matakan fasikanci ya zamanto sun samu fifiko da juna a cikin haƙƙin shugabanni to sai mu gabatar da mafi sauƙinsu a fasikanci mislu an kana fisko a hajjil ayyummati bi katlin nufus kamar ya zamanto ɗaya daga cikin shugabannin sarakuna fasikancinsa da kashe rayuka ne kashe mutane وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأباع فاسقنشن ɗayan kuma da wato keta alfarmar a farji ne wato da zinace-zinace da fyaɗe ga 'ya'yan mutane. Fasikancin ɗayan kuma saboda yana yana ta'arrubi da dukiyoyin mutane yana kwace dukiyoyin mutane yana sata. قدمنا من يتعرض للأموال على المتعرض للدماء والأباع تسي مقباتر دا وان دي يكشي ينا واتو yana ɗaukan dukiya ne a bisa wanda yake ɗaukan rayuka da kuma alfarmar alfarmar iyali idan gabatar da shi wato ya gagara addamnan mu ta'arraba din ta'arraba abba'i alamanyata arrabu din jima'a. sai mu sanya wanda yake ta'addanci ga farji akan wanda yake ta'addanci ga rayuka. wa kai ta rata mu saka jin mu al-kabir minas binibi wal akbari wasu ɗiɗi min ha wal asu gari alatfilatu ta biyu. hakanan ma ake jera matakan gabatarwa. akan wato zunubi akan babba akan zunubi babba da kuma wanda yake mafi girma da zunubi da zunubi karami da wanda yake mafi karanta a bisa sabanin matakansu mm. wato wannan duk kun ga wannan duk fiqhul muwazana ne eh, sai ka tsaya ka yi tafkiyar duk wani ya daga cikin abin nan abin nan fa'tabiru ya ulil absar ku yi izina wato a ringa amfani da tunani eh, saboda Allah ya ba Allah ya saukar da littafi da mizan mizan din nan shine ma'auni hmm. hmm. eh. kuma da kisa hmm. a shi shi karkashin karkashin rayuka ne ai a bisa tartibin shi ne tartibin misali ko darajar farko din sannan hifzun nafs sannan hifzul aql sannan hifzun nasl sannan hifzul mal to wannan ya duba ai kaga mafi karancin su Shi ne tsare dukiya saboda haka wanda yake ta'addanci akan dukiya shi ne mai sauki sai a yi wato a shi wato a akallin mafsada sai a haƙura da ita a bisa wanda yake shi kuma yana ta'addanci akan iyali shi kuma wanda yake ta'addanci akan iyali sai a ƙaddamar da shi sai ta ai tahammulin barnarsa bisa wanda yake shi kuma yana yin ta'arrubi ga hankali saboda mai safarar kwayoyi a cikin wannan yake shi kuma yana kasa da wanda yake ga rayuka hmm? eh, to in ya zama eh, to amma ta kai ya zuwa ga haka wato duk wannan aunawa ne wannan shine asalin tartibin amma ba mun karanta ba a ka'idar mu a malam bashir a cikin alfiyatul hadith menene wa qad yakunu lil mafuqi Ah, wato wanda aka fi musawiyan au au kuddima eh, wanda yake an fi shi wani abu zai iya zuwa ya sanya shi to daidai da wanda ya fi shi din kuma a kaddamar da shi to kamar wannan din ne ai wannan ita ce ka'ida amma aka fita da wannan ka'idar saboda dalilai harijiya hmm. eh eh yana daga cikin wannan wato a karbi wato aidar in afsadul mafsadataini bi akhaffiha hmm? mafsadar a hana su shan giya ai maslahar da suke a mafsadar a hana su shan giya bata kai mafsadar su rinka shan giyar ba don in suka in ba in suna shan giyar mutane za su huta in suka zamanto kan cewa ba ba a bige suke ba to fitina za su ta'addanci za su saboda gara ma su yi ta shan giyar a kyale su yi ta shan giyar eh wanda yake abin nan ya shahara a da zinace-zinace amma kuma baya cin dukiyar mutane yana da amana hmm? za ga waɗansu office holders ɗin haka suke su suna da tsantsini in aka yi budget ba sa fadin ba sa wani abu suna kiyayewa amma kullum wacce girlfriend ɗinsa ce wacce girlfriend ɗinsa ce wannan kira ne hmm? to a wanda yake a kiyaye a duki wanda yake yin wanda yake wannan gara a amma kuma ga wani wanda yake shi yana satar dukiya amma kuma kamar mini, hmm, ba ruwansa da zinace-zinace to wanne za a gabatar sai a gabatar da wanda yake tsare wanda yake tsare al’abba shi ta a gabatar ai kaga ya kawo ta ne a sura a kasiman ya ta’arra wanda yake ketawa hmm? amma wanda yake tsare su to shi za a kaddama domin shi ne fasikancinsu fasikancinsu a su ne fasikancin wanda yake a satar dukiya na'am hmm? <laughs> eto eh to kasan da yake ana maganan wilaya ne ga baki daya a wata wilayar sai ya zamanto shi aka fi kaddamarwa wannan ku yana magana ne bisa ka'ida ta dukkan wilayat hmm? yanzu wanda yake a a bi ma'ana wanda yake a a tsantseni a akan furoj aka furoji aka bashi dukiyar maraya in a ce a dauka kan cewa wilayar ta dukiyar maraya ce yana tsantseni akan yana tsantseni akan dukiyar akan dukiya amma baya tsantseni akan alfuruj to haga nan wajen aka ce a sai a kaddamar da wanda yake tsantseni akan wanda yake tsantseni akan alfuruj za a kaddamar saboda mafsadarsa ta fi tsanani bisa mafsadar wanda yake na dukiya to ya danganta da wilaya din hmm. Hmm. na'am fa in to idan aka ce a yanzu يجوز القتال مع أحد هؤلاء هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه مع عيانته على معصيته to idan aka ce ya halatta a yaƙi tare da ɗaya daga cikin waɗannan don a tsayar da wato a matsayinsa a naɗinsa da aka yi masa da kuma a dawwamar da ayyukansa tarin taimakonsa a kan sabansa mutum ne kasan kan cewar a a shi azzalimi ne wajen rayukan mutane kuma ya zo yana rigima da wani ya zo yana rigima za a cire shi azzalimi ne za a cire shi to ya halatta ka yaƙi tare da shi don ka tsare masa matsayin nan nasa tare da kan cewa in kai masa haka za ka taimake shi akan sabon ne da yake mm. eh. eh to haka ne ba da kariya gare su ba ya halatta ka ba da kariya ga waɗannan nan ya kawo kital domin shine mustawa abin nan din na'am kulna na'am yace na'am ya halatta daf'an lima baina da al-fusuqain min at-tafawut dan ijewar abin da yake tsakanin barnar wato fasikancin guda biyu na fifiko na mataki da kuma ijewar mafi barna sannan wanda yake bin sa a barna mm-hmm. to a cikin nan ma akwai tsayuwa akwai kuma rikici mm-hmm. min jihati anna nu'inu zalima ala ifsal amwal domin ta fuskar cewa ai muna taimakon azzalimi ne akan barnatar da dukiya saboda kawar da saboda ijewar barnar wato keta alfarmar farji to shi kuma wannan ma'asiya ne sabo ne taimakon azali haka nan ɗayan ma wanda muka ce gara shi a bisa mai kisan kai to muna taimakon ɗayan ne akan barnata gurbatar da wato farji domin ije mu domin ijewar barnar zubar da jini to shi ma kuma wannan ma'asiya ne sabo ne walakin sai dai tajuzu li'anatu 'ala al-ma'asiya kauniha ma'asiya to kun ji wata ka'ida taimako akan saba akan sabo yakan halattu yakan zamanto halattacce ba don kasancewar ta sabo ba bal li kauniha wasilatan bal saboda kasancewar ta tsani ce ya zuwa ga samar da maslaha mai rinjaye to wannan kuwa إذا حصل maslaha مصلحة تربي على مصلحة تفويت المقصد شيني إذن أكا سامو مصلحة تهنير take دا أكي مسا مصلحة دا تكي واتو دقوة take زمن ƙari kama yadda kama ake ba da kamar ake bada dukiya a wajen wato yan toda a ribatattu kamammu waɗanda suke waɗanda suke ‘ya'ya ba bayi ba musulmi daga hannun kafirai da fajirai kamar yadda ake ba ma kidnappers kuɗi a kwato mutane in ka wasu ba ka taimake su akan abin da suke ba su kai ko kafirai an yi yaƙi sun kama ribatattun yaƙi musulmi hmm? ba za a ba da kuɗi ba don a karɓo su zakka ma za a bayar hmm? ko wafin riƙam hmm? a ba da kuɗi don a kwato su kuma a cikin ba da kuɗi nan ba akwai taimakon su ba akwai taimaka musu shi sa ka'idar wala ta'awanu alal ismi wal udwan tana buƙatar tahrir ba ƙa'ida ce mutlakan ba ba koyaushe ne za ka ce wannan ana taimakawa akan sako ba a ni har yanzu ina neman risalar ko a mitin ɗin da muka yi kwanakin nan na ƙarshe a jiddada na shari'a board ɗin yofi sai da shi sheik tafi usmani ya ambato ta mahaifinsa ne ya rubuta risala akan ƙa'ida akan ta'awun alal ismi wal ba koyaushe ne zai zamanto abin da kai ya ce sai idan ya zamanto taimakon da ka yi don ainihin taimaka ma wannan sabon ne amma kamar kaga wannan da yake faɗa idan ya zamanto wasila ce zuwa ga samun maslaha rajiha to duk da ka yi taimakon wannan taimakon ba zai zamanto barna ba hmm. saboda taimakon na wasila ne dole ya zamanto taimakon in na gaya ne to ina jin a ciki ya kawo misalai ya dan faffaɗe ta kuma ya kawo ta tana da alaka da ahkamul malil haram amma ba mu samu abin nan din ba sai dai a cikin buhuf din majma'al fiqh al-islami yayi kotin daga gare ta sai akan wajen bude bude account a banki wanda yake na riba to in dai ka sa kuɗinka a cikin banki na riba ka taimaka musu don za su yi amfani da shi domin su bayar da bashi da ruwa to shi ne ke cewa to ba koyaushe ne wannan ka'idar take aiki ba to ya kawo tafsilat ga ganin ma kun ga ya faɗe ta hmm? shi yasa abin da ya faɗa yake cewa fihi waqfa da haka kada ka yi gaba gaɗi kai ta yin wannan abu kai kai saurin yanke hukunci ka tsaya ka tsaya ka duba abubuwan na eh, imam a to to gaskiya zai eh shi ba wai an yi ne don ainihin da nufin a taimaka musu cikin mu'amalar riba din ba eh ba don a samu ribar batun da ba karba za a yi ba an yi ne don maslahar tsara dukiya don ta zamanto wasila ce eh haka wani zai ce wannan zai iya faɗan haka kuma a nan tsarin zama fahimta maganin fansa da ake wa take da nata na'am kama akwai da ke da ra'ayin kar a baya eh ah, in aka wannan mahangar musulunci hmm. a baya ɗin ya fi a'a ba hukunci ne kulli ba <laughs> hmm. don saboda yanzu kaga akwai waɗansu wanda suke cewa a da wannan matsalar ta garkuwa da mutane ai ta shahara a italy italy ba hmm, lokacin abubuwan mafiya ta shahara sosai a 80s hmm. ba su shawo kanta ba sai da suka yi doka kan cewa duk wanda aka yi masa kidnapping ya ba da kudi za a ɗaure shi suka haramta wannan hmm, abin da ya kawo ƙarshen ta kenan kuma saboda gayar abin da zai kai shine wanda aka kama su ba a bayar ba za a kashe su saboda haka a yadda waɗansu rayukansu su salwanta don al'umma ta tsira ga baki ɗaya shine ya fi bisa a ci gaba da abin da yake al'umma ba za ta tsira ba za ta dawoma a cikin wannan abin. Eh? gwamnati ma bayar ta na'am an fahimci wannan ka'idar ko wato taimaka wanda aka ce shi fasikancinsa a akalla kamar kan cewa shi fasikancinsa a kan cin dukiya ne amma kuma ga wanda fasikancinsa a kan zubar da rayuka zubar da jini ne to a kaddamar da wanda yake fasikancinsa a kan cin dukiya ne bisa wanda yake zubar da jini saboda haka in ma taimako ne sai a taimaka masa akan wancan to amma ya za a ce da taimakon nasu saboda taimakon nasu zai zama to an taimaka masa tun da dai zalimi ne shi ma an taimaka masa akan zalunci hmm? sai dai an taimaka masa akan wani zalimi hmm? to a nan wajen zai zamanto taimaka masa da aka zai zamanto sabo sun taimakawa ne akan sabo to shine yake faɗan wannan ka'ida cewa a'a ai taimaka masa saboda samar da maslaha ne hmm. amma kasa an tambayi imam malik kan a irin yayin da ake yaƙi tsakanin azzalumai da azzalumai akan neman mulki wannan ya samu mulki wani kuma ya fito ya masa tawaye aka ce mutum zai iya shiga cikin ɗaya daga cikin ɓangaren ya ce kyale a zalimai allah ya intikami ɗaya daga gare su wato ya gwara kansu ya ɗauki fansa akan ɗaya akan ɗaya wato kan shi ne kan cewa karka shiga ka tsaya to amma ana maganar in ya zamanto kan cewar baka da zaɓi sai ka shiga ne to wannan jawabinka kan al'i'ana alal ma'asiya shine abin da ya faɗa na'am so iraj ne da ya kawo da wakfa da ya kamata a duba kuma a ciki kun ga ya gaya mana wannan ka'ida muhimmiya wajen al'i'anatu alal ma'asiya na'am al-misalu sadis na'am misali na shida idan lam tajid al-mar'atu waliyan wala hakiman idan mace bata samu waliyi ba bata da wani dan uwanta wanda zai daura mata aure wala hakima babu alkali fahallaha an tuhakkima ajnabiyan yuzawwijuha to tana da haƙƙin ta sanya ta wakilta ajnabi ya aurar da ita aw tufawwidu ilayhi at-tazwij min ghayri tahkim ko kuma tafawwala masa ya aurar da ita ba tare da tayi hukunci ta ce na hukunta ka ka aurar da ni ba to akwai saɓani wannan a cikin bawai a cikin tunda ne dai an yadda kan cewa idan babu a wilaya hassa babu wilaya babu kuma sultan sai a kuma alwilaya al'amma wani mutum daga cikin musulmi kawai ya aurar da ita to zai aurar da ita din ne a kawai bisa tafwidi cewa ka aurar da ni ko dole sai ta hukunta shi ta je ta nemi a hukunta shi kan cewa wane shine waliyi na a nada shi sai an nada shi akan cewa shine waliyi sannan zai zama tuwa waliyi ko ka kawai tafwid ya isa hmm? an fahimta to shine fihi istilaf akwai sabani duk dai akan wannan ka'ida ce saboda wilaya ce to wilaya tana bukatar nadi ko ba ta bukatar nadi a shikenan sai sai sarki ya nada tunda babu alkali babu alkali mumkin babu alkali adali da ba shi da wannan sifar mm. na'am yin هذه kulli ha to abinda aka gina waɗannan masail gabaki ɗaya gabaki ɗayansu kan abubuwa ne na larura wato waɗanda suke dole da kuma tsananin bukata kun san al-masisul haja kusa take da larura haja mutlaka ƙasa take da larura amma in ha in bukata ta zama to mai matsananciyar bukatuwa to tana kusa ita ce take dab da larura juzu يجوز halin ya juzu halin domin abu yakan halattu a halin larura abinda baya halattuwa a halin zabi kama ya juzu liman zabira bi mali gharimihi al kamar yadda yake halatta ga wanda wato ya samu dukiyar wanda yake bin sa bashi kuma wanda yake musun bashin yace bai yadda ba shi bai yadda ba baka da wani bashi a kaina ya dauki kwatankwacin haƙƙinsa daga wannan dukiyar matsalar da muka yi jiya in kuma dukiyar ba daga jinsin bashin bane yana da haƙƙi ya ɗauka ya sayar وكذلك مسألة هروب الجمال وترك الجمال هكذا ما مسألة wato mai kula da raƙuma wanda aka ɗora masa kaya ya gudu ya bar raƙuma wannan matsalar matsala ce wadda take sananna kenan a cikin fikihu an ɗora mutum kaya sai gudu ya bar raƙuma to idan aka samu in aka same in aka same shi shikenan sai a sai a yi tabminin sa da abin da ya gudu abin da aka rasa a cikin wannan kaya hmm. in aka samu raƙuma na'am sai ya biya hmm. abin da aka rasa ai an ciya ba hmm. ai ba sami to idan aka same shi in aka in aka samu in aka samu in aka samu raquma in aka samu raƙuman tunda ya gudu wannan kayan da suke kan raquma a in idan sun a a a a ai ya bar raquma raquma ya bar raƙuman ala misali ya bar raquman kayan sun sarwanta to in aka zo aka samu ka in aka samu raquma shikenan sai a sayar da su hmm, a ɗauki kuɗin kaya a bar masa sauran hmm? a bar masa duk lokacin da ya zo sai ya ɗauki kayansa to ai shi ne ba sai an kai hukuma ai ana maganan ba sai an kai hukuma ba eh, eh, a akwai ko da akwai ai wannan ai shi ne kamar ai idan da za a kai hukuma babu iskali kamar matsalatu zafir din ce ai kana bin mutum bashi ya karyata sai kawai kudinsa ya shigo hannunka kaga kudin ka in ya shigo hannunsa inda za ka kai hukuma ka je ka kai hukuma hukuma ta karban maka babu iskali amma kai akan kanka kai tasarrufi ka ce to dama ina dama kudi na ne saura ka ɗauki naka ka mayar masa nasa ba shi ne suka kayyade kan cewa yana ya halatta yayi bai idan ya zamanto cewa ba zai bayu ya zuwa ga ci masa mutunci ba hmm? to sai ya haka to kaga wannan matsalar an gina ta ne akan wannan daf'ul saboda larura da kuma masisul haja hmm. ai ba ha'inci ba bai yi ba fara ta kun man khanaka ba <laughs> eh ba eh. Hmm. Hmm. eh to ka gani in aka yi irin wannan ya gudun aka kama motar eh. shikenan sai sai a sayar da ita

inshora ta kaya goods in transit hmm. na'am وكذلك الالتقاط وتخيير الملتقي بالتملك بعد التعريف المعتبر haka nan ma tsuntuwa da kuma ba ma wanda ya tsuntuwa a zaɓi a cikin mallakar abin da ya tsinta bayan sanarwar da aka yadda da ita a cikin shari'a bayan ya shekara ɗaya yana sanarwa to an ba shi zaɓi ya mallake ta yana da zaɓin ko ya mallaka ko kuma ya ajiye amma in ya mallake ta randa duk mai ita ya zo sai ya biya haka nan ma cin dukiyar wanda yake shi halin larura cin abincin wanda yake halin larura ba tare da izinin mai abincin ba wanda yake cikin halin larura zai mutu in ya ga abinci sai ya ci ba tare da izininsa ba to wanne ne abin kaddamarwa ga maita ga abincin wani maita ba ta kowa ba ce amma ga abincin wani na'am na'am ana maganan mutsar ne duk ana maganan mutsar ne na'am a lokaci daya ga ga mushe ga abincin wani to ma nura shi abincin wani ba haram ba ne ya halarta ka ci abincin dukiyar wani ba da izininsa ba a'a a'a ai abinda Allah ya haranta abinda Allah ya halarta ba wai kawai mushe ya halarta ba hmm? duk abinda yake haramun ne a halin iftirar ya halarta, to amma ana ganin ana duk wani fa muna matsalar tartibi ne tsakanin barna

in ka samu za ka biya to wai tsaya ba kwa duban muna duba ai mafasidi yanzu shi idan ya ci in ya ci abincin wani kamar yadda aka ce illar da ke cikinsa ba ta cikin illar da ke cikin maita saboda maita khabis ce wannan kuwa yana daga cikin tsayi ba haƙƙin wani ne ya rataye da shi to shi kuma in ya ci wannan ba tare da izininsa ba akwai barna mece ce mafsadar eh za a ce barawo ne za a iya cewa barawo ne watakila ma ya bayu ya zuwa ga ai masa duka ya ci abincin wani amma kuma shi kuma barna shi kuma cutar da ke cikinsa ta lafiya ba ta kai cutar da ke cikin cin almaita ba mushe ba ko to to kuma me ya fi muhimmanci mutum ya tsare lafiya ko mutunci to <laughs> eh a'a a'a ma nura ta za a yi ba a da yakinin cewa cutar za ta samu ai kana ji sha'anin shari'a al-hukmu bil mazinna ana hukuncin da abin da ake tsammanin shine zai kawo abu an hana cin maita saboda akwai a mazinna cewar za ta bayar da cuta hmm? ta samu al'idi ku ba ta samu ba wannan wani abu ne kuma hukunci daban amma galibi hukuncinta ya cewa za ta cutar shi yasa Allah ya kira su habif hmm? hmm? shi ko wannan kaga tsayib ne sai dai kawai haƙƙin wani ne ya rataye da shi to kuma abin da zai hana ka kai ta'arruzi da shi shine tsara mutuncinka hmm? tsara mutuncinka kuma ba za zama zamanto tsara lafiya ba tunda ko an yi maka kururuwa cewa barawo ne in ka tabbatar da sifar ibtirar kaga ba za a yanke mutum hannu ba saboda haka kaga rayuwar mutum da lafiyarsa da gabarsa ba ta zamanto an bidirar da ita ga salwanta ba amma idan mutum ya ci ah, alhabis kuwa shi wannan zai iya tabba zai iya taba masa lafiyarsa saboda haka mutum ya ci abincin wani ba tare da izininsa ba aula bisa mutum ya ci almaita ah. ya ci abin da ya ba hmm. kashi garar tsarin kansu ce a kai oda aka ba ka ci hmm. shi kenan ya jama aka ce na kuɗi ka ci ba hmm. to ya ba duk a normal ya yi ba dukan kaza mm. sai a kuma ana magana gurin mutane da shi ne ana ganin su duka ne zai ba shi magana shi shi arama shi da muna tare da shi mm. saboda shi wancan akwai yanci

abin nan wanda amfani da ruwan zai zamanto ya bayu ya zuwa ga wata cuta a gare shi hukuncin sakonci wanda bai samu ruwa ba ne wanda kuma bai samu ruwa ba akwai badar shine ya taimama na'am alaikum salam idan ta rasa waliyi ba a ba ta aurar da kanta ba dole ta samu wani ya aurar da ita dole ta samu waliyi ya aurar da ita sabanin hanafiya na'am hanafiya ne suka ce za ta aurar da kanta a su ba ma sharaɗi ba ne alwali ba rukuni ba ne a wajensu na'am faslun fi takadimil mafsuli ala alfadil bil zaman idan tasa waqtul fadil to fasali a cikin gabatar da aiki da yake koma baya a fifiko akan aiki wanda yake mai fifiko a zaman da zamani wato wajen la'akari da zamani idan ya zamanto lokacin abin da yake da fifiko din ya zamanto ya yalwata akwai isasshen wadataccen lokaci kun san mun yi can mun yi magana eh, duk muna magana ne akan takdimul fadil alal afdal mai fifiko mai falala a gabatar da shi akan wanda ya fi shi wanda ya fi fifiko to wannan wanda aka fi fifiko a gabatar da shi a kan mai fifiko na'am هل يتقدم المفضول على الفاضل بالزمان عند اتساع waktin Fadil. to akan gabatar da aiki wanda yake shi aka fi falala a kansa wanda aka aiki wanda yake koma baya a fifiko akan wanda yake mai fifiko da zamani yayin yalwata yayin samun isasshen lokacin shi mai fifiko din كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب على الفرائض في أوائل الأوقات كما gabatar da kiran sallah da إقامة da سنوني راتبي أكن sallar بفر الله أفركن lokuta. waga in lokaci ya zo abinda ya fi ike shine alfazil shine ai sallah a farkon lokaci ko ba haka ba to amma kuma kiran sallah da sunna ratiba duk koma bayan wannan ne amma ana kaddamar da su akan abin da yake shine mai ko din saboda akwai yalwataccen lokaci idan ta sa'al waqtul fadil hmm, hmm. ومثل ذلك تقديم المفضول الذي يخاف فوته على الفاضل الذي لا يخشى فوته to kwatankwacin wannan shine gabatar da aiki wanda yake koma baya a fifiko amma wanda ake jin tsoron wato kubcewarsa akan aiki wanda yake mai fifiko wanda shi ba a tsoron kubcewarsa ka taqdimi hamdalatil aaqis wa tasmitihi fi asna'il adhan kamar gabatar da wato yin alhamdulillah ga mai yin atishawa da kuma gaishe shi da cewa yarhamukallah a cikin kiran sallah yayin ake kiran sallah kaga in ka tsaya za ka yi wannan wannan zai sanya a wannan shi ba za ka ce za ka jira sai an gama kiran sallah ka gama hikayen kiran sallah sannan ka dawo ka ce alhamdulillah sannan a ce yarhamukallah saboda in lokacin ya riga ya wuce ya wuce saboda shi ita yin hamdala lokacin atishawa yayin da ake kiran sallah wato wannan a bisa takdirin kan cewar wannan zikirin na atishawa mafudul ne bai kai zikirin ya amsa kiran sallah ba wanda yake shine fadil hmm. to saboda jin tsoron cewa wannan mafudul zai kubce in ba a kaddamar da shi ba in ba a gabatar da shi ba saboda da aka gabatar da shi akan wanda ake ganin ba zai kubce ba tunda idan ka yi za ka iya rama wannan abin da ya kubce na maka na hikayen zikirin kiran sallah amsa kiran sallah na'am da kuma yayin da ake kira'ar alkur'ani zaka iya yin atishawa sannan za iya yin zikirin atishawa sannan ka dawo ka ci gaba da karatun alkur'ani وتقديم وكتقديم السلام ورده المسنون على توالي كلمات الأذان هكذا ما القرآن عفوا وانا في أثناء الأذان wajen kai ne mai kiran sallah kana cikin kiran sallah sai kai atishawa sai kai hamdala sannan ka ci gaba da kiran sallarka don saboda akwai lokacin ba zai kubce ba amma zikirin atishawa zai kubce ko ka ji kana cikin kiran sallah ka ji wani yayi atishawa ya ce alhamdulillah sai ka ce masa ya kalla. hayya ala sala ka ji da <laughs> an fahimta ba na hikayar bane sorry kamar yadda muka fassara na'am ga na biyun nan na hikayar ce ka taqdimi salami wa raddihi al-masnun ala tawali kalimati adhan wa qira'ati quran na'am <clears throat> ah, kamar gabatar da sallama da amsa sallama wanda yake ta sunna akan wato ta kalmomin azan so za ka iya yankewa ta amsa sallama hmm, wanda yake ta sunna kana cikin kiran sallah wani ya zo wanda yake shi bai sani ba ya ce assalamu alaikum ladan assalamu alaikum sai maka to za ka iya sai ka amsa sallamar shi ma sannan ka ci gaba da kiran sallah na'am na'am raddu salam al-masnun eh, raddu salam al-masnun shine ne misalin raddu salam al-masnun na'am wani ya amsa ya zo ya muku sallama in wani ya yi? Ka yi a haƙƙinka masnun ne na'am mm. amin sai eh, za ka ce alhamdulillah ka ci gaba da sallarka amma ba za ka ce ma wanda ya rishawan ya ce alhamdulillah ka ce ya ramu kalla ba in ka ce masa ya ramu kalla sallarka ta ɓaci don ka yi zance a cikin sallah hmm. na'am wasu kasashen suna da zanen sai ka ga wancan da ne eh, wanda kake ji wanda na kusa da kai ai mushkilan ma ba ma wannan bugar ma wannan bisa wannan wanda yake za ka yi ta yi yana gamawa wani ya fara yana gamawa wani ya fara to kullum za ka dawoma a cikin sai kai wajen kusan rabin awa ko minti goma sha biyar kana amsa kiran sallah Hmm? in aka daya tsaya na'am na'am gwani na'am amin inda da wani alshawar da aka ce inda hadisa la ya yazu fi ashiru min kalamin nas ba bai hada da wanda ya da wanda ya bada amsa duka a ai wannan akan wanda suka ce masa wanda suka ce masa yarhamukallah ne ai shi illarsa wani ne ya atishawa sai ya ce masa yarhamukallah yana cikin sallah shi kenan sai suka harare shi akan wannan shine sakilatkun sakilatkum ummahatukum ya faɗi wannan to shine kaga annabu sallallahu alaihi wasallam ce masa inna hadhihi salat la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas me yasa ya zama kalamin nas saboda mukhataba ne yayi yace yarhamukallah ai kaga mukhataba ce wannan zance yayi da wani to shi yasa wannan bai halarta ba amma ka yi hamdala in kai akshawa wannan ya halarta tunda shi zikiri ne amma wanda yayi hamdala din ka gaishe shi kace yarhamukallah idan kai kayi zance hmm. sallar ta ɓaci amma shi wannan ba ɓata sallarsa ba saboda a lokacin nan lokacin tashri'i ne yasa annab sallallahu alaihi wasallam yayi masa ya koyar da shi amin na'am fa in ta'ayyana raddu salam to idan amsa sallama ya ayyana a kansa kana taqdimuhu ala alqira'ati min babi taqdim alfard ala an-nafs sai ya zamanto gabatar da amsa sallamar akan karatun alqur'ani ya zamanto a babin gabatar da farilla ne akan nafila wato sabanin karatun alqur'ani in kana cikin karatun alqur'ani zaka amsa sallama ya kama ka wadda take ta sunna shine a kana cikin karatun alkur'ani waɗansu ka zo a cikin wani ya shigo ya sallama a cikin sahu aka amsa masa to kai ma ce ka yanke karatun qur'anin kai masa sallama to sai ya zama to babin takdimul mafdhul alal fadil tunda karatun alqur'ani ya fi sallama hmm, a matsayi to amma saboda shi karatun alkur'anin ba a lokacinsa ya yalwata ba a tsoron kubcewarsa shi kwaraddin sallama zai kubce ba za ka ce sai ka gama karatunka ka gama wurdinka ka gama hizbinka sannan ka zo ka ce ina mai sallaman nan wa alaikum salam ya riga ya wuce lokacin eh. to shine duk idan ta sa alwaqt amma idan ya zamanto amsa sallamar ta ayyana akan ka kai kai kadai ne ya zo ya maka sallama to a lokacin nan babin sa babin kaddamar da farilla ne akan nafila tunda amsa sallamar farilla ne karatun alkur'ani kuma nafila ne ne kai to a wani yake yaƙi amsa yaƙi ya ambaci Allah a cikin Allah a cikin sarki ko sannan daga baya amsa masa wannan jinkirin ba zai fita ai idan ta sa shi ma lokacin ya lokacin ya yawaita ya yalwata kenan wannan ya nuna mana cewa wannan fasilin da aka dauka na yayi taimamar hmm, ba fasili ne mai tsawo ba hmm. na'am waka na'am idan shi bai san haka bai zo ya sallamar fa a cikin wannan hali wani haka ne mutum yana karatun alkur'ani karka yi masa sallama ko mutum yana cin abinci mm, duk saboda gudun kan cewar eh na'am mhm. Wurin waka al'azanu fi tsala? to idan kiran sallah ya ko ana cikin sallah kana sallah ana kiran sallah idan mai sallah yana karatun fatiha ne to ba zai amsa masa ba saboda jerantawar karatun fatiha kada ya yanki. in kuma a cikin an kuma a cikin sura ne ba an kuma a cikin ba fatiha ne, shi ko a sura ko a ruku'u ko a sujuda da sauransu to a cikin amsawar kiran sallar nasa kaulani akwai ƙauli guda biyu saboda maslahar amsa kiran sallah din ta ci karo da maslahar jerantawa na azkar din da ke na wato abubuwan da ake faɗa na zikiri a cikin sallah da kuma kira'ar da ke cikin sallah wannan a far'in shafi'iya kenan sun suke da wannan tafsil din amma amma mazhaban malikiya muna da a kamar yadda albaji ya faɗa kan cewar a idan idan a nafila ne zai in a sallar nafila ne zai yi ijaba amma a sallar farilla ne ba zai yi ba na to inda fi salati la shugulan inna fi salati la shugulan. in haka ne in ka kawo wannan malam bashir ai hatta atishawa ma kenan ba za ka yi mata zikirinta ba ko? Ah, in ka kawo wannan saboda abin da ya sa saboda jinsin a jinsin zikiri ne to shi sa su ma malikiya a mazhaban a wajen hikayar idan ya ce hayya alasala. za ka ce hayya ala sala tunda ba zikiri ba ne hmm, shi yasa suka ce in wajen ne karka ce hayya ala sala sai dai ka ce la haula wala quwwata illa billah kuma dai duk da haka dai su sun kayyade da cewa a cikin nafila ne ba farilla ba amma wannan far'in da ya kawo na shafi'iyya ne cewa an a fatiha ne ba za ka yi ijaba ba saboda jerantawa tsakanin fatiha su a kar a yanki jerantawa tsakanin fatiha amma in ba a fatiha ba ne to ne tashmitul atis ba a yi ai shi wannan ma shi ne umuman tashmitul atis a cikin sallah zahirinsa ai a cikin masaubi ga baki ɗaya wannan ba ne tana yanke war abin nan mm. na'am na'am arama na'am a ɓoye ai aslan maimaitawa a ɓoye ne aslan maimaitawa a ɓoye ne maimaita kiran sallah faƙulu mitula ma ya ƙul ai ba a ce shi ma sai ka yi shi da jaharon ba zai ɗauki babinsa na al'asul fil askar kan cewa wala ta harbi salatika wala ta kafin biha wa bi na zalika sabila tsakankani hmm. na'am eh sai raddin sallama bil ishara ba eh to ai saboda wannan aiki ne khafif an jaza shi kaga wannan asali ne wannan asali ne na cewa aiki hafif a cikin sallah baya bata ta kamar yadda muka kamar yadda Imam Bukhari ya kawo ainihin hadisin Ali asar din Sayyidina Ali kan cewa a wato gyara gashi da nade tufa a cikin sallah kaga duk wayannan ayyuka ne ba daga jinsin sallah ba amma an halatta su saboda amal ne hafifa to haka nan ma raddu salami bil ishara wannan asali ne zaka iya raddu sallama bil ishara to ka gani to me yasa bai amsa ba bayan cewa sallama zikiri ce me yasa me yasa menene hikimar rashin amsa sallamar bil lafzi na'am na'am to ai ita ma sallama ita ma sallamar zikiri ce kuma sallah din sallah din an ce an ce inna ma hiya abin nan takbirun mm, inna ma huwa zikrun wa takbirun wa wa qira'atul qur'an abin da yasa saboda mukhataba ce wa alaikumus salam mukhataba ce raddu salam mukhataba ce kalamun nas ne zance kake da wani in kace masa wa alaikumus salam kai zance da shi <laughs> shi yasa ba za ka iya raddi bil qawli ba sai dai bil ishara na'am amin eh. <laughs> eh. a cikin ahalari ko? Eh, eh to wannan dai ah, ah, abin nan la'allar biraf is sauti ne da raf'i sau shine dai tawilin da za a yi musu because saboda al eh, to ai hamdala din shi ma zikiri ne da ah. ah. ah. malamai suka ce ko da za a suna annabi sallallahu alaihi wasallam kokari in dai mutum ya na ɗaya ya kwaya ɗaya ya sauke wajibi kiran sallah ce kiran sallah ce kiran mutum ya ɗaya zai iya ya fi shiga da nafi ya ɗauki a to a to wannan kawai dai abu ne wanda yake istihsan ne saboda mashakkan a din mashakkan hikaya wato zaka dauki lokaci ne tsawon gaske kenan ka bar komai sai hikayar zaka ka yi kuma al-matlub dai tahsilul fadl ne falalar Shi ne ya zamanto ka samu wannan kan cewa za ka samu shafa'a to kuma kuma kai wannan sau ɗaya a kallafa maka kan cewa sai ka yi ta yi a kan kowaɗanne akwai mashakka akwai mashakka am to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk